babul amali fi gusul janabati babin ya ake wankan janaba janaba hanya biyu ce kawai kamar da muka iya a kawa'idi wannan abin da mai kawa'idi ya faɗa su ne dai har yanzu ake ta yi cewa janaba takan faru ne ta hanya biyu wace hanya ce da wace hanya mun koma kawa'idi abin da ke jawo wankan janaba me yawwa khurujul mani bilazzatin aw mugibul kashafati fil su ne hanya biyu to duk hadisan gaba daya akan wannan karatun suke tafiya ba na uku khurujul mani bilazzatin mu mugibul kashafati fil su kenan abin da yasa ka ce khurujul mani bilazzatin saboda fitar mani yakan zo ta hanyoyi da yawa daga cin hanyoyin akwai saduwa mani ya fito akwai mafarki shi mafarki kashi uku ne mutum zai mafarki ya ga ni bai tuno ya yi wani abu ba ko ya mafarki ya yi wani abu ya gama ko ya mafarki ya yi wani abu amma bai gama ni ba to wanne ne ake wanka a cikin ukun nan wanne ne ba a wanka idan ka yi farki kana wani abu kuma ka tashi baka ga wani abu ba ba wanka dan idan ka tashi ka ga wani abu amma baka yi farki kana wani abu ba za ka yi wanka idan ka yi mafarki kana wani abu ka tashi kuma ka ga wani abu za ka yi wanka to kaga anan duk a mafarki ne amma dole a biyu akwai wanka a ɗaya babu wanka wancan kuma akwai hadisin da ya ce alma'u min alma wani hadisin mansuk ne alma'u min alma ma'ana ko mutum ya mu'amala da iyalinsa in bai gama ni ba ba zai wanka ba wannan ku ya faru ne akan wani hadisi wanda ke nuna mana shidda yadda sahabbai suke kauna annabi da bin umarninsa sahabi ne yana kwance suna mu'amala aure da matarsa sai annabi ya zo kofar gidansa ya kwalla masa kira sai ya taso a haka ya taso ya amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ga jikinsa ya ga yadda ya taso ya ce la'alla ajal naka ko mun gaggauto ka ne ce ya rasu an gaggauto ne sai ce innamal ma'u minal ma mun ji asalin hadisin innamal ma'u minal ma to da haka ba sai kai wanka ba tunda ba abin da ya fita to wani hadisin da shine wasu habai suka dinga fatawa cewa ai sai da aka samu hadisin izalta alkhitana ne faqad wa jabal gusulu wa illam yunzil inda dai kaciyan namiji da kaciyan mace sun haɗu wanka ya jaba wa illam yunzil iza bai na sha'abi hal arba summa ha faqad wa jabal gusulu wa illam yunzil to shine za ku ji waɗannan hadisan guda biyu sannan aka ce khurujul mani bi lazzatin lokacin da muke karatu muktasar mala ya kama wajen matsaloli ashirin da mani ke fita babu lazzatin ko ba za a yi wanka ba daga ci akwai harbin kunama wata ran kunama ta wa mutum wani harbi sai ga mani ya fito akwai taka wuta ka taka garwashi wannan shi ma yana iya fitar da mani ba ya kaka mana khurujil mani da gairi lazzatin waɗanda duk ba ya daɗi ya fitar da su ba sai ce akwai kuma khurujil mani bi lazzatin gairi mu'tad akwai fitan mani da lazzat da ko ba ta al'ada ba ce misali mutum yana da kazuwa ko yana da kaluluwa sai dinga shafa kaluluwan kasa zai dinga dan jin daɗin shafa kaluluwan to wannan shafa kaluluwan da yake na jin daɗi sai mani ya fita zai wanka suka ce wannan bi lazzatin ne a magairin mu'tad suka ce ba zai wanka ba ko ko mutum ne ya hau doki yana sukuwa yana jin daɗin sukuwan na har sai mani ya fita shi ma ya fita bi lazzatin gair mu'tad shi ba zai wanka ba ko kuma mutum ya yi mu'amala aure da matarsa ya gama mu'amala ba abin da ya fito sai bayan ya yi wanka ya tafi kasuwa ya hau babu ɗinsa ko mota sai kuma wannan manin ya fito daga baya to ba zai wanka ba an riga an masa wankansa kafin ya zo yasa suke kiransa makararre in ka ji malamai sun tambaye ka wani mani ne makararre to in ka ba da wannan in ka ba da suka ce abin da ya faru ya yi mu'amala aure da matarsa bai ga mani ya fito ba sai bayan daga baya ko bayan ya yi wanka sai ko mani ya fito to wannan ba za a sake yin wanka don wannan ba shi suke kira makararre حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله shi sa kuka ga rayuwa annabawa ta bambanta da rayuwar mutane su annabawa allah ya aiko su ne don a ga komai nasu kuma ai koyi da komai nasu in ba khususiya ba yanzu da allah aka samu wani babban shehi ko wani babban dokta ko wani babban ustaz ko wani babban profesa sai matarsa ta zo cikin mata take cewa jiya profesa yana wanka ya yi kaza ya yi kaza ko jiya shek yana wanka an gani za a kamar ta tona asiri ko mataka ta zo tana faɗa a wajen karatu cewa jiya ai malam ya yi wanka da ya tashi jiya malam da ya shiga banɗaki zai wanka ya yi kaza ya kaza ya kaza ya kaza amma su annabawa dole mu san yadda suka yi don mu sani ba mu san yadda zami ba hikimar da ta sa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wanka tare da iyalansa domin ba wanda ya isa ya shiga wannan gurin ya gaya ake wankan ya ruwaito mana in ba su ba shi sa duka hadisan wanka na matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam maimuna safiya ummu salama aisha hafsa duk su ne suka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka da haka duka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin daki ta kan gado duka ba wanda zai gani sai matansa kun ga ashe da Allah ya ce wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima hikima din duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai a cikin gida wanda sahabbai ba za su gani ba ba wanda zai ruwaito mana wannan sai mata annabi sallallahu alaihi yanzu ya shiga ban daki ya wanka da su wani sahabi ne zai shiga ya ga yadda ake wanka ba haƙƙinsa ba ne amma matansa haƙƙinsu ne su shiga su ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka don su koya mana yadda ya wanka Yusa anan na Aisha a aikace ta ce mana kana izaqta salamin aljanabati idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wankan janaba bada'a bi ya yadayhi farko sai ya wanke hannunsa dama shine farko ka fara wanke hannu thumma tawadda'a sannan yayi alwala cikakkiya kama ya tawadda'u lis kamar yadda in kana sallah kake alwala kaga ta gaya mana abu biyu ko na uku a sabi a fil ma'i sannan sai ya shigar da yan yatsunsa a cikin ruwan khallilu fa yukhallilu biha usula sha'ri sai ya abin nan wato ya tsatsefe kansa ya bubbuɗe kan Sau an zo zuba ruwa tunda su gashinsu yana da yawa to in ka bubbuɗe gashin haka in ka zuba ruwa sai shiga amma in haka yana dandaɓe. kana zuba ruwa tsiyayewa zai ta yi kana zuba ruwa yana tsaya amma in ka cuɗa shi ka cakuɗa shi to in ka zuba ruwa sai shiga tsakani me zai biyo baya sun ya subbu ala ra'asi salasa garafatin biyadai ashe kun ga wannan aikin da ya yi ne don ya buɗe wa ruwa hanya ya shiga cikin kansa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwarara ruwa a kansa kwararawa so uku kamfata uku yayya zuba a kansa thumma yafidul ma'a ala jildihi kullihi daga nan kuma sai ta'mimul jasad bil ma' wannan shine hadisin na Aisha radiyallahu anha kun ga ashe kenan dama an ce mana akwai sifatu istihbabin akwai sifatu ijza'in ko sifatu kamalin da sifatu ijza'in wanka yana da siffa guda biyu aqalluhu ko baka iya wani wankan janaba ban ka rike abu biyu shikenan yi wankan janaba anniyatu wa ta'mimul ma'i bil jasad in kai abu biyu nan kayi wanka ka je bakin kogi kai niyya kawai kai alkafara ka fada shikenan kayi wanka indararo yana zubar da ruwa kana da janaba kawai kai niyya sai ka je jikin indararan ka tsaya kawai ruwa ya ta dukanka kayi wanka ka je ka buɗe shaya kai niya kawai ka tsaya haka ba wani maganan ka wanke can da can da can a'a gaba ɗaya kai dafa duka ka yi wankan gaba ɗaya na to to wannan wankan yayi shi ake kira sifatu ijiza, ma'ana haka ya wadatar in kai haka ma ya wadatar in ko kana son ka samu lada to sai kai kuma wanke gaba gaba gaba a ƙarshe dai za a zo a yi mu jasadin bilma'i amma dai a fara gaba gaba sai ka fara wanke hannunka sau uku sai ka wanke gabanka sai ka sake wanke hannunka sai ka yi alwala alwala cikakkiya ka kurkura ka face ka shaƙa ka wanke fuska ka wanke hannaye ka shafar kai da kunnuwa za ka iya wanke kafa za kuma ka iya jinkirta ta sai a ƙarshen wanka ko ka wanke kafarka ka yi alwala cikakkiya sai kuma ka zo ka da gashin kanka da hannunka da ruwa sai kuma ka dinga zuba ruwa akai kana cuccuɗawa sai duk ya jike nan sai ka dawo ta wuya sai ka dawo bangaren kafaɗarka ta dama kai ta wankewa zuwa ƙasa ka dawo bangaren kafaɗarka ta hagu ka wanke zuwa ƙasa ka ci cuɗa bayanka shek usaimin ya ce idan hannunka baya kaiwa bayanka sai ka jika tawul sai ka sa a bayanka goggoga ko mataka tana kusa sai ta zo ta ci cuɗa ma ba ka da mata ko ka samu tawul ka jika ka jika yawwa ka jika sai ka sai ka sa ka goggoga ka goggoga ka goggoga ita saboda kada ka bar limu a gadon baya wani da ya kai ga kai hannunsa ba zai kai baya ba amma zai iya jika wani abu ko yanki ko tawul sai ka gugguga a bayanka kaga ka samu yaƙini cewa ka babu lima sannan ya ce akwai wasu loko-loko masu hatsari a wajen wanka akwai hammata akwai kuibin nan tsakanin ƙasan wajen cibiyar mutum sannan akwai bayan gwiwoyi can ƙasa kuma akwai faso akwai kaushi akwai tafin kafa akwai cikin 'yan yatsun kafa akwai tafin kafa akwai dunduniya wani dunduniyarsa akwai lum'a akwai faso wani kuma akwai kaushi to waɗannan guraren sai mutum ya lura da su lokacin da yake wanka amma idan ka shiga ƙarƙashin shaya duk ka kau da waɗannan inda ka tsaya tsakiyar shaya ka kunna ta shikenan ka gama wanka ko ka shiga karkashin indararo ya jika ka ko ka yi alkafura ka fada ruwa to ina yake da lum'a mutumin da ya nutso a cikin ruwa ya fito zai nemi lum'a ka gani to wannan shine da ka aikace ta nuna mana wannan wanda sani an malikin annahu balagahu anna aisha ta su'ilat an gusilil mar'ati abati faqalat litahfin ala ra'siha thalatha hafanatin minal mai wal tadghath ra'a sahabiya ha wato mace ba ta da bambanci da namiji a wajen wanka sai wajen gashi da yake wata gashin ta habba yake su larabawa gashi yana cin abin da yake kara mace yawan sadaki shi sa babu suke sayan na karya su kara ko mutum in zai auri mace sai ya tura yar uwarsa ta je ta ga tsawon gashin matar tukunna wani ma sai an auna masa shi mita nawa ne yanzu ne da tura suka zo za suke ta aske gashin amma tsawon gashin yana ciki don haka in an tashi dole sai an faɗi cikin gashin da wajen gashin da kuma ya ya kamata ta yi a wajen janaba saboda gashin su yana da yawa sai aka ce kawai ta zuzzuba ta ci cuɗa ba sai ta takura ya shiga ba sai in ta zo wankan haida tunda shi bai fi sau ɗaya ake a wata ba to wannan shine za ta matsa sai ruwan ya shiga da haka zai ce litahfin me ma'anar litahfin tahfin shine ta kamfata da kasar alfa'i litahfin ala rasiha salasi hafanatin salasi hafanatin wato shine mil'ul ka ciko tafinta da ruwa shine hafanat ta ciko tafin hannunta da ruwa wal gas na ok na tsallake wani abu ok wa haddasa ne an malikin an ibn shahabin an urata bin zubair an aisha ta ummul mu'minin anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu min ina'in huwa al-faraqu min al daga ummul take cewa haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka min ina'in a cikin wani daro wa huwa faraku ana kiransa faraqu wato kamar wani babban mazubin ruwa ne haka wani daro kamar ka ce daro irin suke na akushi su suke yi ba su da roba ba na karfe duk komai da itace ake yi da aka kango mu ma mun zo mun tarar da komai na itace na ga cokalin itace na ga ludayin itace na ga kwanan itace na ga kuma abun wanka na itace akwai na kwarya kuma akwai na itace me ake kiransa akushi akwai ludayinsa da cokalinsa shi ma duk da itace ake shi da koshiya suke kiransa koshiya kaga ya fi daɗin dama fura saboda shi wannan yana karewa shi kwan ana dama fura da shi baya karewa to akwai kuma wanda ake babban masaki ne shi ma kuma na zuba ruwa ne shi ma kuma na itace ne ƙwarya ce da ta zo sai ta fi sauƙi amma ƙwarya tana fashewa shi ko wannan girke shi ake yi ƙato bishiya ake samu sai a rarake ta sai a yi wannan sai a dinga zuba ruwa a cikinsa minal janabati wato wannan tana nufin mazubin ruwan yana da girma wa sani an malikin an nafiyin anna abdullahi bin umar kana izakta sala minal janabati bada'a fa afraga ala yadihi yumna fa ghasalaha thumma ghasala farjahu thumma madmada wastanthara thumma ghasala wajahu wa nadaha fi aynayhi thumma ghasala yadahu yumna thumma yusra thumma ghasala ra'sahu thumma ghtasala wa afada alayhi al abdullahi dan umar ya kasance idakta salaminal janabati in zai wankan janaba bada'a yakan fara fa afraga sai ya kwarara ala hilyum na akan hannunsa na dama faga salaha sai ya fara wanke hannun dama thumma gasala farjahu sannan ya wanke gabansa thumma madmada sannan ya kurkura baki wasu wastanthara ya shaka ruwa ya face thumma ghasala wajahu sannan ya wanke fuskarsa wa nadaha fi ainihi shi sai ya buɗe idan sama ya ɗiga ruwa shi sa ibn abdulbar ya ce wannan mazhaba ba mai yin ta sai abdullahi dan umar kuma kai ma ka kai shi sa a ƙarshen rayuwa duk abin da ya samu matsalar ido shi sai wai yana ga a cikin ido ma za a iya samun lam'a sau da haka sai haka da idansa sa kamar yadda muke ɗiga maganin ciwon ido haka yake yi ya ɗiga ruwa suka ce wannan ta sa kai aiki da ita amma ya zafafa a nan Sun magasala ya al na sannan ya wanke hannun dama sun yusra sannan ya wanke nagu sun magasala ra'sahu sannan ya wanke kansa sun magtasala sannan ya karasa wankan wa a afada alaihi a ya kwarara ruwa a jikinsa wa ne an malikin annahu balagaw anna aisha ta su'ilat an tambayi na na aisha an gusilal mar'ati min janabati game da hukuncin mace in za ta yi wankan janaba faƙala littafin. ta kamfata thalasa hafanatin minal ma'i ta kamfato ruwa kamfata uku lara asiya ta zuba a kanta wal tadghath sannan ta girgiza daksi shine ka girgiza abu ta girgiza kanta biya dai ha da hannayenta biyu har ruwa ya shiga ciki da kun ga anan ma abu uku ne mahimmai na farko shine yadda na Aisha ta wasafa mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka sannan na biyu yadda urotu bin zubair ya rahoton daga aisha ta gaya mana irin kwanan ko mazibi ko masakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka da shi sannan sai kuma abdullahi dan umar shi ma na fi iya gaya mana yadda yake yin wanka sannan kuma sai aka tambaye na aisha ta faɗi yadda ake kwarara ruwa a kaso uku idan mace ce domin gashin kanta ya ruwa ya samu ya shiga daidai gwargwado ba sai ta kwance kitso ba ba kuma sai ta wahalar da kanta sosai ba to Allah ya ba mu dacewa